A lokacin da yake ƙara ci gaba da bayani, Sufeto Janar Muhammad Adamu ya ce an ceto 'yan Najeriya da da talatin bakwai waɗanda aka yi garkuwa da su, sannan an samu nasarar kama makamai shida a hare-haren da jami'an tsaro suka kai a faɗin ƙasar. Haka zalika, an kama harsashe uku. To wannan yana nufin ana samun nasara kenan wajen dakile rashin tsaron nan Ƙwararre a sanin makaman tsaro na ƙasa da ƙasa kuma shugaban kamfanin tsaro na Beacon Securities Kabir Adamu ya yi nazari. Akwai fahimtar da muke da shi na cewa an bar wannan al'ummar ba tare da wani tanadi ba, ba ta da ilimi na boko, ba ta da ilimi na addini. To in har za a magance wannan matsalar kamata ya fara tunkara suke a yi san hanyar da za a wa'anda ke da sauran rabo a jawo ah, sannan waɗanda cikin su har dai ganga gangan su wanda su riga sun yi zurfi a ciki a ɗau matakin tsaro a kansu to kuma wannan matakin bai wuci amfani da doka ba abinda da turanci ake ce ma criminal justice system shi mai laifi a kama shi a hukuntar da shi ta shari'a komai karfin sojan da zaka yi amfani da shi ko amfani da yan sanda idan har baka kama mai laifi ba ka gabatar da shi gaban kotu an tabbatar da cewa ya yi laifin na a hukuntar da shi wanda shi ne zai zan kama horo ga wani wanda yake da niyyar shiga irin wannan hanya wadda shi wanda yake shiga to za ka ga matsalar ba a magance ta ba. Ƙwararru na bayanin cewa ta'addanci na da alaƙa da sauyin ɗabi'a musamman idan an yi la'akari da yadda jami'an tsaro ke gudanar da ayyukansu. Farfesa Otaki Osana alana nan na Jami'ar Abuja yana cikin masu irin wannan tunanin. So a maganta na babe a talawa na kan so in ana recruiting ko in ana zaben su jami'in tsoro a da ina muka sani za a je kauyuka a sami sarki a san waye ne wannan da za a doke shi a san zuriyansa a san ina ya fito da sauransu za a san tarihi mutumin nan cikeke kafin a doke shi aikin eh, tsoro. su jami'in tsoron cin hanci ya shiga rashin adalci ya shiga rashin gaskiya ya shiga to shi yasa sukan bar kasashe su wahala yawanci ana kakkashe mutane yawancin kashe kashen din ma sun san da shi sun san wadanda suke kashe kashe su su ma suna da hama ciki to rashin adalcin din kenan rashin aikata ababen da ya kamata su yi din kenan rashin kuma su yi aiki sun da ya kamata kenan to shine damuwa to sai dai a lokacin da yake nazarin yadda za a daƙi da matsalar tsaron a ƙasar nan da ma nahiyar baki ɗaya tsohon shugaban hukumar wayar da kan al'umma ta ƙasa dr mike omeri ya ce akwai gazawa a fannin shugabanci wato shugabanci tana da abin da ya kamata ta yi a wannan harkar kuma abin da nake nufi shine ko martanin da muke bayarwa da sauran maganganun da muke yi muna yin sa a karkace kuma ba ma yin sa a coordinated wato dukkan mu a ce muna magana da murya daya kin ga idan mun nuna cewar kanmu ba haɗe ba bisa ga yadda muke magana to duk wani dan ta'adda ko wani mai son ta da rikici zai samu hanya ya shiga so abin da ya kamata a yi a gani na shine wayannan kasashen ya kamata su samu wata tsari na yadda za su yi magana da jama'an su da al'umman su gaba daya tsarin nan kuma zai nuna zai taimaka wajen tabbatar da ko 'yan ta'addan nema kan kansu da sauransu za su sami wani guzuri wanda zai nuna cewa abin da suke ba mai kyau bane kuma zai taimaka ma sojoji da sauran mayaka da suke daji don su san cewar jama'ansu su na tare da su maganan da za a yi nan da ke ce ya kamata a fara yi zai sa jama'a masu su saya a bayan gwamnatinsu da 'yan sandansu da sojojinsu da suke bakin daga so wannan kuma ba wani abu ne mai wahala ba idan ainiya a yi shi manyan manyan kasashen duniya suna da irin wannan tsari muni a najeriya babu yanzu muna kokari kenan da wasu yan uwana masu wanda suke da experience sauransu mu ga cewa an taimaka an fito da irin wannan kundin tsarin da zai sa mutane eh, zai taimaka wajen wayar da kan jama'a akan abin da kamata su yi in ba ka ba wannan sha'anin tsaro yana nema ya hana mutane zuwa gona. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.